assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yanzu haka hukumar 'yan sandan jihar Kano na can tana ƙoƙarin horauto wata matar armi. wadda ake zargi da birma cikin wata yarinya 'yar makwabtansu da wata sharɓeɓiyar wuƙa bayan ta kai ta cikin wani kango nesa da unguwarsu. Ko meye dalili? Me yarinyar ta ma wannan mata har ta mata wannan ɗanyen aiki? Ku biyo shirin namu na yau ku ji cikakken bayani daga bakin mahaihin yarinyar. da yake kuma yau Juma'a editan jaridar Aminiya Salihu Makera na tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau. Yanzu haka wata yarinya 'yar shekaru takwas tana kwance a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano. Tana jinya sanadiyar burma mata wuka a ciki har tsininta ya ɓulla a ɗaya gehen cikin nata. Wakilanmu a Kano Zaharaddin Yakubu Sha'aibu da Lubabatu Garba sun bibiyi labarin kuma sun je har asibitin sun ga yarinyar a kwance. Daga bisani kuma suka samu tattaunawa da mahaihin yarinyar. Zaharaddin ne ya hare mana bayani dalla-dalla kamar haka. Asali ita yarinyar mazauniyar unguwar gadon kaya ne, amma abin ya faru da ita ne a unguwar Hotoro inda a can ne wasu suka ganta tana kuka har suka ɗauke ta suka tambaye ta me ya faru kuma daga ina take da ta bayyana musu cewar ita mazauniyar unguwar gadon kaya ne har ta faɗi sunan wata mata makociyarsu wacce ita ce ta ɗauko ta daga unguwarsu kuma ta zo ta kawo ta wannan waje har ta mata wannan abu ta tafi tabbata a tunanin ta ma ta rasu abin da ya faru yayin da muka kai ziyara asibiti da kuma can unguwar da siyarinyar take mun tattauna da shaidun gani da ido da ma mahaifinta inda ya bayyana mana yadda abubuwan suka faru usman abubakar eh wallahi ni na dawo daga kasuwa sai suka zo a cikin daidai sau sai suka zo suka ce in in zo in fito in fito in zo Ni ce ya aka yi suna ta cewa zo dai zo dai ka gani sai ni ce to lafiya suka ce ka zo dai ka gani eh, ka san sarifa ya eh, kana da ya sarifa ko ni ce eh to zo ka gani ita ce sai na zo na leƙa ina ganin kayanta ni ce eh ita ce to sai suka ce wata mata ce ta tafi da ita can mariri ta caka mata wuka wai sunanta ta ce matar malam sai suka daga a lokacin da suka daga mun in ga wukar ma ni a lokacin ban ma ga wukar ba kawai na abin nan suka ce to dauko dauko dauko mu tafi aminu kano saboda mun biya eh, asibitin mutala suka ce sai an je eh, aminu kano don haka ɗebo ɗebo kuɗi a je saboda haka a je emergency sannan muka dawo za mu duba matar ko tana nan hmm. sai muka tarar da bata nan sai suka tambaye ni mijinta yana nan nace eh to dadi ya yi tafiya ban san ya dawo ko bai dawo ba to in muna tsaye a nan zan kira shi sai kuma sai na hango zai shiga gida sannan muka yi mai sallama sai ya taho waje mu sannan muka gaisa sannan muka faɗa masa ga abin da yake faruwa eh, idan na fahimci amma a cikin bayanin ka wato ba a gida ta same ta ta mata ba eh dauka eh tace zo kira ka ne in je in siyo ice ne gawayi na ya kare mm. to da ta dauke ta daga nan sai wacce suke tare da ita sai suka je suka babata wacce ta zo ta eh, tafi da wacce tare da bata da takalmi bata da hijabi hmm. to ba za su dauki eh, wani abu ba tun da dai suna zuwa dama ko da yasa suna zuwa har da wannan ganin nata dama suna zuwa eh to sai daga baya sai ta kira eh, ta je ta aika sun dawo aka ce ba su dawo ba sun dawo ta ce ta aika ya kai sau goma hmm. sai aka ce sai ta ce to a tambayo mijin mana sai aka ce ai shi ma baya na. Hmm. to sai ni ni kuma a lokacin ma ba na nan an yi shigar da rahoto wurin yan sanda eh an yi magana can eh, can mariri eh, maridin eh, tana da alaƙa da mariri ne ko eh tunda can ta kai yarinyar a mariri a cikin kango to shine a cikin kango can ta kai ta ai ita ina ga nufin ta ta kashe ta hmm. to sannan a lokacin sannan aka kira wani yara suka faɗa wani ko kansila ne a bangaren sai ya zo ya gani shine ya kai wajen ofishin 'yan sanda na marire yawa sai ta faɗa ta ce ga gadon kai take kuma makarantar su ma'azubin jaba sannan aka kawo ta nan to kamar yanzu ya kuka yi wajen kula da ita asibiti eh tana nan tana karɓa nauyin abin ne ko kuka eh to akwai bayan allah suna yin iya ƙoƙarinsu suna taimakawa hmm. ni ma kuma dai ina yin iya kokari na. Daga mm. matsayinka na mahaifinta wace matsaya kuka tsere yanzu ko wani mataki eh mataki dai ana neman matar mm. ana neman ta mm. eh, ana neman ta eh sai bi mana haƙƙinmu eh bi mana haƙƙinmu ah, ta kai shekara na shekara bakwai zuwa dai takwas akwai eh. jita-jita cewa kamar mijinta yana neman aure kuma kai <laughs> yauwa to wannan dai duk soki burutsunta ne mijin ko alama ko kusa ko nesa ba shi da wannan ra'ayi gaskiya hmm. kuma mu kuma ta yaya mu ma muna da ɗaya mu zuga shi shi ma ya yi biyu kuma ba mamaci in aka bibiya mun fi shi halin yin biyu amma ba mu yi ba ya za mu zuga shi shi ya yi biyu wannan abu ne ba zai hankali ba zai kama ba a eh. ah, babu babu gaskiya hmm. babu eh, babu gaskiya kawai zarge-zarge ne suna zaune lafiya da ita makociyar tasu mai suna fatima sai dai abin da ya faru shine eh, tana zargin shi makocinsu da sauran makota da cewar suna ziga mijinta domin ya karo aure ma'ana ya mata kishiya hakan ya jawo ta yanke shawarar ta ɗauki mataki a kan yarsa an ce suna zaune suna wasa ta dauke ta ta ce mata ta zo ta raka ta domin ta siyo ice har ma babu hijabi a jikinta ta sa mata da takalmi ta tafi da ita inda ta ja ta wani kango a can unguwar hoto rondon unguwa ce mai nisan gaske daga unguwar da suke ta gadan kaya bayan ta mata wannan abu kuma ta jefar da ita a wajen ta tafi mahaifin ya bayyana mana cewar shi dai a iya sanin shi bai san lokacin da ya ba wa mijinta shawarar ya kara aure ba kuma ba zai iya tuna lokacin da mijin nata ma ya taɓa faɗa mai koda da wasa cewar zai kara aure ba amma kawai kwatsam sai gashi wannan abu ya faru kuma ko kwana biyu kafin abin ya faru an yi masa haihuwa inda ita wannan makociya ta su har ta taka ta shiga gidanta ta yi mata barka amma a washe gari sai gashi abin ya biyo baya ta zo ta ɗauki yashi ta je ta caka mata wuta a halin yanzu dai ita wannan mata ta gudu shi kan shi mai gidanta wato alaramma eh, malam aminu wanda makoci ne gida ga gida da shi wannan yarinya da matar ta ta aikata abu yana cikin neman ta ya neme ta ya rasa har ya buga waya can ƙauyensu a jihar jigawa inda ya tambayi ko ta zo an ce bata zo ba an neme ta an rasa yadda ita kuma yarinya a yanzu haka a halin yanzu tana kwance a ɗakin kula da yara saboda ya shekara bakwai ce na asibitin malam aminu kano da ke kano inda a nan ne ake duba lafiyarta kuma tuni an yi mata aiki kuma mun ziyarci wannan asibiti mun ziyarci asibitin kuma mun je mun ga halin da take ciki har muka dan yi magana da ita ya jiki ta sai jiki da sauki sannan mahaifiyarta tana gida domin kuwa tana danyen jego amma kanwarta tana wurin tana kula da ita ita ma mun tattauna da ita ta bayyana mana cewa yarinyar tana samun so sai dai mun yi yunkurin jin ta bakin yan sanda ko sun san da abun duk da dai mahaifin yarin ya bayyana mana cewa sun shigar da korafi wurin yan sanda kuma tuni suka fara bincike domin gano inda take amma a hukumance bamu iya samun shi kakakin rundunar yan sanda na jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ba domin ya mana bayani saboda bai samu daga wayar mu ba kuma mun masa sako na ma dai bai maido mana da amsar saƙon ba wannan a takaice shine abin da ya faru zaharaddin yakubu shu'aibu nake cewa mu zama lafiya zaharaddin yakubu shu'aibu kenan da lubabatu garba daga kano Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Yanzu ga ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a. Masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci, kamar yadda aka saba a kowane mako, muna tare da editan jaridar Aminiya inda yake gabatar mana da wasu daga cikin abin da jaridar Aminiya ta kunsa na wannan mako. Edita barka da zuwa. Wa barka kare. Edita mai jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako. To babban labarinmu na wannan mako mai kanun hasashen ambaliya ya jefa jama'a cikin fargaba ya duba halin da ake ciki ne a yanzu bayan ambaliya da ta faru a bara. da muka tattauna da waɗanda abin ya shafa da kuma halin da suke ciki da kuma abin da suke ji game da ta yanzu sai kuma yadda garkuwa da mutane ta jawo rufe manyan gonaki a kaduna akwai ma rashin tsarin da makabatun kano ke fama da shi akwai labarin dalilin da kwankwasa ya gana da tinubu sai kuma labarin shari'ar shek idris abdulaziz a bauchi da kuma wata mata da ta cirewa makwabci ta haƙora a kano yayin da masu garkuwa da mutane suka bindige abokinsu a kano su ma. sannan akwai barazan da tsarin shiya shiya kiwo apc a zaben shugabannin majalisar dattawa da ta wakilai filin tuna baya duba tarihi da gwagwarmaya shehu shagani shugaban najeriya na shida kuma dawo da neman mai a tafkin chadi da npc ya fara waɗannan suna daga cikin labaranmu na nan cikin gida najeriya to a bangaren ƙasashen waje fa Ƙasashen waje kuma ƙungiyar neto ne wato ta haɗin gwiwar ƙasashen turai ta nuna damuwa kan yadda har yanzu rashi ke da ƙarfin soja a ukraine sannan kuma zaben turkiya ranar 28 ga watan mayu za a san maceto sai kuma iran da ta zata da hukuncin kisa ga mutum biyar saboda safarar miyagun kwayoyi akwai kuma bude iyakar da ke tsakanin kenya da somalia bayan shekara goma sha biyu a rufe so idan muka duba kaman shafin al'ajabi fa mai jaridar amina ta kunsa ta wannan mako? to a shafin al'ajabi akwai dan najeriya ne da ya wa karansa motar hawa ta naira miliyan biyu sai kuma wani matashi da ya kashe mahaifiyarsa da fitanya a kan naira dubu goma shi ma a nan najeriya yayin da a ingila kuma 'yan sanda suka yi farautar wata akuya suka kama ta saboda ta jawo cunkoson motoci a kan titi. to mun san dai jarida amina tana kunshe da shafin wasanni To a shafin wasanni mun yi sharhin kan wasu 'yan wasan Barcelona goma ne da suka girgiza duniyar kwallo. Yayin da dandalin mu na shaɗi muka tattauna da Adaman Kamaye sai kuma muhawarar da Laila Othman ta jawo kan rabuwar aurenta. Waɗannan da sauransu na cikin labaran da muka ɗauka a wannan mako. Jamilu Adamu kenan da Salihu Makera editan jaridar Aminiya. Kun dai ji labaran da ke kunshi a cikin jaridar ta Aminiya da watan kowa zai garzaya ya nemi tashi jarida ya karanta ya sha labari. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokin aikina Jamilu Adamu da wakilanmu a Kano Zaharaddin Yakubu Sha'aibu da Lubabatu Garba sai editan Musagir Kano Sale. Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.